الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كافي متواني تدبلتا في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمر يا شيخ الإسلام وولاة الأمور يا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ne kafin ya karshe daga littafin wucin insha Allah shafi ne ne page 47 ko gaba ya kafin wurin hmm. wa ma kalaktun jinna wal'insa illa ni ya budun kalallahu ga wa ma kalaktun jinna wal'insa wujen ne ta yin jini bezon an gishi jan illa ni ya وقال الله تعالى شكلتنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أدي تجني تتنا سيبودي أعلاني أتو بإذن يسوكوي من يطيع الرسول فقد أطاع الله ذنغا متوتو تنا كيكا ذنغا متوسوكو وقال تعالى شكلتنا فلا وربك لا يؤمنون يشكوتي بسوية يوم إيماني آه hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai na ku sagai labi wace ba hukunci ya yi tsakanin ambunan sun mala ya ji dufi an fusihin a ma'ajiyar na ya gbabu harajen fifiya ne ma kadai ta yi hukuncin na ba na wuri sabi mu taslima mu gaba su ta wa kala ta tun daga kul in kuntum tuhibbuna allaha a da ke gafe ya wato ci na fattabi uni ya mutumi yuhibbukum allah ce ta ويغفر لكم ذنوبكم تشي ما فاد من ذنوبي وقال تعالى تشي لكم يوم تقلب يوم تقلب وجوه في النار efwana a fe beje fiska shi ba fiye nona ya kulu na a fe ga ya laita na a ta'an Allah da ai ga ga ya mitu su ya ca ya ci rabon ɓe ya ce na Allah mitu na wa ta'an na rasulai ya mitu tuca وقالوا qalu a يا وتيتي ya wace ciye yi inna ata'na sadatana ya mitu ya mitu wa kubara ana ran da zanu sai je fa adalluna sabila mai gika amma ilajin Allah ya kotun ba da shi guba ya zaba wal anhum wa mabula no ya la'anan kabira la'anan wacin وقال تعالى تتنا تنغا ومن يطيع الله والرسول تنغا من تسو كوبي تشوينا فاولئك جماعه وتشي مع الذين انعم الله عليهم اقم باب زي تشي نيما يعني من النبيين من يا النبي جو والصديقين بزا كياجي والشهداء غن شهداء وجي والصالحين بزا وحصن اولئك رفيقا سادنجي دزا كيركي نجي a da gangani da kwama ɓarin gani bai nan ibn taimi ya ce ya fata atullahi wa rasulihi emilatu sako bai tu ciwoyi wajibatun ala kulli ahadin waji wajibi ta cin zainin dundun wa ta'atu la tilumuri emilatu ya shi ma wajibatun li amri llahi bi ta'atihi dole ya bi na ce ji foro ga alami atuwa faman ata allaha wa rasulahu da na gami tu sako bai tu ciwoyi na bita'ati wulatil amri da milatu idushiji na fa'ajiru lillahi ebo ya ce ce wani fa'ajiruhu alallahi ladu da ba ce ce wa man kana la yuti uhum zana maga ce wani lami to'a illa lima ya sai na dinwa jagwa minal wilayati ya matsayi na ya zushi na fa'ina a tauhu a ta'ahum aga layu mamitoa wa in mana uhu a sahun aga alakan ofeliya ba fama lahu fil akhirati min khalaqin la nadara bandoro faliki ya ne wa qadara wal bukhari wa muslim al imam al bukhari wa muslim wa bi an adiyul rata daga ba bi urayra radiyallahu anhu ta ce janani bi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ne diga salasatun zaguta dan bo la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ta ta ga da faliki ya ne wala yanzuru ilaihim ce ma cin lelo ba wala yuzakihim ce ci ma ni za wuce ja wallahum azabun alimun sa na jima da azaba na tanan rajulun zabagina ala fadli ma'i untatiyan biye biyanin bil falati dan laɓanci wannan yamnahu min ibn sabil wani wala kan zane da sanan wajen dana wa fiyani wa ajiye bukata ni umake ke dana ya e za dana ya zunzan nuwa wuwa wani waga wa yi nuwa fiyan wale lami da udiri hmm. wani rajulun yin ba zaba gina baya a rajulan wajen mu baya ya zandoci bisilacin ba da al'asiri wa rajulun baya a rajulan zabagi gina kunya biyar doshi na wajen mu ba yaya in kunya ya zabi salatin commodity wani ne commodity na kaya provision ba da asirin zuma lasari fa halafa lawo billahi ca kuti shi yi su kai la'ak zihabi kaza wa kaza kaza wa, kaza kuma fasa daga a gaskiya wa wuwa lagari gairi lalimin jikin nushe kudanin ra'ayin yin wuciya wara jinin da zaba gina baya a imamin muji mu baya ya da shi layu bayi uri la duniya muji mu baya ya sai budi shi nan wadiya nan fa inna a ga layu fa inna min ha wa fa ga layu ga ngaji no nwa na wa lami wa yutaw min fi ka kaga amala wa musukun wa shi alkawliya al-bukhari bi muslim alegan faslun nan aya mafari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ce ti jali ta yi jinu be zangi jan sai bwa bi aji bo ta ya ya اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه سنن اكو كلا دور نتسوي cewa mai daji bai yi ya e gajo biye tuyi to na suna to na yi gbangban zane ya tarifu na nan gai shehu islami ibn taimiyya littafi ne ka ce gan al'ubudiyya nan ko ka'idatun ka'ida ce ibada na littafin al'ubudiyya don ya ga gari ta number 2 ki ce gugu ibada guta ya mafari irade imani yaya ba ci wajibo ci ya ciwo yaya ta ci wa ga mitu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalil ya imani ngai ba ci sunna na ga ma mana ahum an tukbala minhum nafaqatu billah nam kafaru billa en eh, laytun en eh, la dukiya na wuna so ko ci gomu ci ya lada na a ci mana ba so ko a ji kafirci yaya ba ci wallahi wajibo ci ya ciwo yin ta ce ma wala mai wata suna nabi dalilin ya guba nan lai aya fa man ka ne rajuli ka a falyamal amalan saliha nan gai babu ga gan gumbe to ya ciwi na ngulo tun kirki falyamal amalan salihan ya tun kirki na gaji muwafaqa bi sunna yana wala shirik bi ibadati rabbih ahada mugalan do fa to ya ci ba ce bayan ibada mun ga dalilin al ikhlasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga innama la'amalu bin niyati hadisin innama la'amalu bin niyati ga jin bayaniyan al-ikhlasu hadis ne man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fawad da ta ji bayani ji gibo ya al-mutaba'a ku yo kishi misali al-ibadatu sallah dalili dalilin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallah ni to yanzu ni to rayuwa ni to ajili ni ce ti bugin wewo e yanzu ibadu ya fasalli li rabbika li sallah ya ce ci wani har amma zuyo sujada ibadu yo ce ti jiyo wasjudu lillahi yaji da to yace wa budu da mai jibu ta tawafi ibadu yo to yace wal yatawafu bil baiti al atiq a katayin kaaba hajji ibadu yo walillahi ala nas hajji al baiti man yastata ilay sabila to yace hajji laji wajibi ta kin zan yo daga da lulwana addu'a ibadu yo kulil Allah abud rahmani ayyan ma dufa falawul asma'u alhusna al-isti'ana taimako wa ibadu iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in gwaji ga yajibu ta gwaji ga yawa taimako gangani da al-istighathatu ezuwa wanzu ezuwa wuce ibadu yo istaghithu rabbakum fastajaba lakum kuti shi da tsaye mugin ya ji kuto annabi sa sallam ga la tahlifu bi wa la bi abaikum ya gaji kuti be nima ya maji kuti be mance shi ma man na halifan falli ahlif billahi aw liyasmut ga ji kuti na wuji kuti ba tsaye ko man wuji kiyo ko man susun daga wayo ko e bogo wa de ga wi ibada ji doku atato le e bu lo ki e ko ibadu ji bo so ko wa de lada wai الإيمان بدو سبون شوبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أما nini alhubbu e baci arraja'u e taci kuma alhaufu na shiga arkaniya a ta'abudul kalbiyo ni ga jibu ta ce ci bi rajawi kawai yana ngaje murji'a ni ga jibu ta ce ci bi alhaufu kawai yana ngaje kharijiyu zane ga jibu ta ce ci bi almahabbatu kawai yana ngaje basufi na'am gwaji gane ko mm. now ibn qayyim me gan ibn qayyim me gan litafiyan alkafiyatu nuni ibn qayyim ga fali wahidin kun wahidan fi wahidin a ani sabil alhaqi wal imani kun wahidan a fi fi wahidin zanyannin kun waxidan fi kun waxidan fi waxidin ko ate ate zeri boyi dayanyo ta ekwonyo egboyenyo ma na ekwen zai ji ta gaskiyo gan da imani nan tun wagon ba wanda bu imana amito ekwen gaskiya kai zaji gale gaskiya ba inna ibrahim kana ummatan wajen yana ko waga ajiya wajibo tsaye cewa buyi inna ma nufi mukum li wajihi lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura waga la mituza amitwa ne je buyi gaji ba da da mituza mutu na jihana gane mu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili nana ngala la dikiyo nga alaka gangwa mm. da fali kiyami e zaje ji su ulfahami ne ibada ne sannan ta da fele ya gani dai ibada ne wani sallah kan mu bari sallah wani ibada da irin ciya mm. alalin can. ibada shi dabo ne bin nufin waji wani subhanallah ibadu yo alhamdulillah ibadu yo allahu akbar ibadu yo azkaru ibadu yo istighfaru ibadu yo tubaji ibadu yo furajba tuguri ibadu yo gwa kayan ti dede ibadu yo ba ta ki waji nusu ko hmm. wadda zo lo masallaci wadda su mashi daga masallacin wadda zaune da na yi ilimi ba ta yin na ba zo na shi a jila da biya wani Allah adlukum Allah ma yamhu Allah bil khataya wa yarfu bi darajati qalu bala rasulullah qala isba'u lidwal al makari wa kasratu al khata ila al masajid wa intizaru salati ba'da salati kin nan nan ne ba ta bari su ne ibada yinin ebo ibada ni ga wa Allah wajen halitta yau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ebo ibada nan kai ibada wato ake so ku ita kiwo ebo na nabi ga haƙƙun layi, alal ibadi an ya'buduhu wala yi shiri yushriku bihi shay'a hakki so kone ta kiyan wujoni ajibu ta ya tuye ci amma ga len dora ku ba ciwo ko hmm. ibada na wale da ana nafa a gina da tuba fari kiyami ma za kuntum ta gudu yadda yi jo wani kiye fe ji huta yau amma ke gina na be ma za a je mutum mulmuru sali tuci na ji mutum biya nan ya kici ya yawo yau ne kiye fe ji huta wancan ga yana ilaha illallah Tutuna na ji mutum bene ya je kici ya mutu akwai la mutu ngai mani ngai muhammadun rasulullah ai e bago ezu zo tsatsi ezu zo ga lugo waje da ne ji buta ya ndu ci mu sai cha ta isa abdul dinar to ta isa abdul dirham ga ji buta ya e tsade gidi mu la tasjudu li shamsi wa la lil qamar ya ga da ya gidi mai Malik da ya samu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya ga da ya so na da ta na bikin Allah gogiya jibuta wani ko ga shi sai jibuta ya fiye mun afara'aita mani takhadha ilahu hawahu ya shi fai da dubu ta dinar bai jira ni mun annabi alaihi san ta isa abdul wa ta isa abdul dirham تئس عبد الخميس تئس عبد الخميلة إن وطي ربيع وإن لم يوطى سخط ngaji mun ga fa ko ja fushi ya wata ba wani buta doro na ni bata yin mani ya shi shi fela ji buta kabari ko wani mu ma kana bi basharin an yuti wallahu alkitaba wal hukma wan nubuwata ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما كان لبشر وعدا هذا أيوتي الله الكتاب نسوتك لتعفل أيوه والنبوة مقولة نبينا sun mai kuna lina su jaga zan yi gan kunu ibadan li ya ta zane ji buta mina walakin kunu rabbani da bima kuntum na min kitabi wa bima kuntum su. ga da ji buta yin a'a ne da sokotun an bi a ne ga da ji buta wa ne bi ji zai ji zai ji foro ga ji buta ya tuki ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يشهد الأمة دندو غاجبوا تايتش مالا يا بعدين طاغوت مالا يا غنبي طاغوتي وجانا هو تبغوا ibada jiya tuci in wuce kuro ta mai da kaji àwọn àdé ládá ọ̀dẹ́lẹ́rẹ́ a nika wa sun jefa mara riba an sun ci, ba lai sami ne an yi cewa labi yawa da lada mm. ko? wata ba su mukafi waje ake ka sadaka mun laji ta bola matsun su da yi kawai bai ta yi wa musulmi wa mutum wa dila don gaiba su kuma hana wata ba su mukafi mm. waje ake ka sadaka mm. wale ga kula da shi dokun sarauni وقال الله تعالى سيدنا نتنا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله aje tucine tutuna sai bai zaja lamya tu da izinin su yi ci tuci ta tuci tumi ya bo an yi bai ga dindi da ga ali tuci biya a ga lati ji ma na rumu ya Allah ya kunna lin nas Allahu alallahu jatun ba da rusul ya bo an yi bi ga hujja ta tujitu biyani na wa man yuti in rasula faqali ata Allah sannan ga mi tutuci na zanna mi tutu ya tare da wani a shawale ga addinin da wani hakkin su ko mugina ngai ibada ko addinin da wani hakkin su ko bi tuci gani nan ngai imanu bi ta'atu amma da wani hakkin ya ne kawai nan wuce na bani wuta al'ibadatu su hubu jinwewa da jinwunna hmm. fa'abudi ne wa kimi salata ne zikiri wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun hmm. alhasbu ya alhasbu hmm? alhasbu kuku ke sai ta gane biya hasbuka Allahu wa mani taba aka nina muminin ce ci ga kunke a wayo nga ma ke kunke ya zai shi gala mitu wa mini ya mumini shi wani ngole hasbu na nan nan soko. suku ko ji gani ako arragabatu wuce ya suku bugi inna ilallahi ragibun so ko goyi nga ye ba ko do nga ye de raga batul ba nga ga inna ilallahi wa rasulihi rajibuna hmm. amma fa atin yaso ko be tuciwi wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah hmm. hmm. dan ga mutu sun da nan mutu so ko ko ele sanwe ta ngale ele sanga dona ne da ga abu ele ga on be on be liyo

so lillahi hakkun la yakunu li ghairihi so ko da hakki na alaki so ko da ya zama tare wali abdihi wujo so ma da hakki ma hakkani wa hakki guba la al haqqaini haqqan wahidan galaki guba banna jinni ma min gaini tamizin wala furqani wa ta'ala ribena sakanu wa mu no ile ko yanda da mene ne jin zan do shirka na rashin gane ya hakuku ne shi lajiye ma na abudu min lali wa kalibuna ila Allah Allah kiyaye mu wa qala ta'ala sai na tunaga fa la rabbika la yu'minun biji kudi ba sai ciye wai a ji imani na gumina hatta hakkin mu ka fi ma shajara bainakum saga saga la be ba wace ba kun ce ne ga tsakani abu nan summa la dufi an anfusihim amma da ne ma bu harajan ya fiye ba fiya mimma qadaita yau kun tino bana wa yusallimu taslima mun ga ta wale babu na gbanin nan kin wani gan wayo na fiye ya imani babu yiri guba da hmm. na gashi shi mutum jin imani ya hukuncin ya biya ko wale ga hukuncin ya biya ko wale ga hukuncin ya na bi muji dacewa be zamanin na ya ko wale wata ga hukuncin da su da falagan da na gazu musulunci ko ji ganewa amma zanen ga imani ji ga hukuncin biya nga yi gaskiyo nga jegun wula lambe to ma ka yi kpa duniya amma wula mi tunya ne bi to sana ya za ne ma si ya ne imani dunya ne be mu yo mm. ta number 2 shin aga ga layu minu zando na aga layu minu daga wani musulunci wani ɔɔ mm. layu minu na nafiyan kamalul wajibi la yaminu wa duka ta hiba la fi ma hibu li nafsihi wallahi la yuminu wallahi la yuminu qila man qala qala man la man jaru a ga yabo na zanwaci wa mu ko cuci bi na kuna ko yabo na zanwaci in wa ya juya nan wa ci tashi na nan a gan wazu musulunci ba ne bana ga layu minu na musulmi guyo mumini guyo amma imani jaji imani wa kesa bai ji tiye yiri na ne bai gan wayo ko ta wakala ta ce tana daga kul in kuntum tuhibbuna allaha ya ga wasu ko fattabi'uni ya mituni yuhibbukum allah ce ta wai wa yaghfir lakum dhunubakum ce ma fa yin zunubi yaji uwe soko ki alama eze wa soko ki alama eze wa soko eze wa soko ẹ̀zàgẹ́ wa soko ya mafari amito anabi hmm. kul in kuntum tuhibbuna allaha yage wasu ko fattabi'uni ya mitumi hmm. ibibukum la tsaye mini alamai ne ize wasu koma takdimu mahabillahi ala mahabika yana ce ce wani wula shi jota tiye na waye wani ɓago laji ganewa yana mm. ce ce wani wula shi jota tiye na ya gbaye waye mm. wani jiki na waye wani na da mini alamun ci ko yi mai wasu ko wallazina amanu zane ya imani jina A ashaddu hubban lillahi ade boye sai ti da aka mini alama yin zai wasa ko yanzu fi pato ya ci kan dundu wa zakirina allah kasiran wa zakirati zai je pato ya kan dundu dokuna to bayi to yin zagi jina hada allahu lahu maghfiratan wa ajran azima mini alama yin za wai wazibo wai wato ya ce nga yi hubbu ma yi hibbullah sai wai na sakwai hmm. wani wajen ne ko mu ebo nan mu wai wasu ko ebo wo mai we na su ko wa ne su ko wale in na ga Allah wata sai lokaci kirki shi wa fe di sallah wa fe fiyazu wa fe wa zaka wa di dukiya na? wa fe luwaji wa fe di tikafu wa fe ba qur'anu wa fe di istighfaru wa fe di kazan wa fe wa nabi wa fe wa sahabi shi wa fe wa ki shi wa fe wa mu'mini shi ebo kibo sai ce wa zanne shi ce ce mai wayan nan shi wa aka situna lahi bil e ife ji adalci cewa zai zai ji adalci nan ko ina a mila a amila kuma amalan an hu ta cewa ga zaga jiye mini ba mulan wujunge a habula mali da ladi wa muhawa in kalla ya tuna ba sai ci ganin ya tuna ya zafe ji continuous kan wai jiye yi wayo na ma fe ji continuous ne ne kwata alamai kishi nan ye zai wasu ko mini alama ye zai ke wasu ko biyo ya na ce ci ga rono ɗoya bai na iya juyi nga inna bura a uminkum wa mimma ta'budu da min dunillahi kafarna bikum wa bada na wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu ina bura a uminkum e gwa yawa bi hmm. anibi ibrahim ko hmm. ne ga dona ne mu ga bi mushriki yan be na mushriki ya jibuta wace ta ne ga inna a minkum ya gwai ya wabe be yi wa min ma na? min dunillahi be ne ya jibuta wace mu ce ta ne kafarna bi ko ya gwa ya hmm. wa be yi ko وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ezewa ceci matsalayin alama yi hubbun layi nuna ga da madari da saliki nan ibn qayyim karkashin manzilatul mahabba wa bayani yawe wa ma ke dalita fi ibn qayyim ne ga rawdatul muhibbina nan wa ke jimo bayani yawe ti kiwo etiya alama fi al mahabba wa ma ga ke dalita fi adratul fakhira bi sharh manzumati sayr ila allah wa dar al akhirah ya shaykhul allamatul mufassir al faqih al usuli abdurrahman ibn nasir as-sa'di ne shaykhu ibn saymin jinan wake jimo bayani a karkashin eh, humul ladina mala al ilahu qulubahum bi wudadihi wa mahabbati dayani karkashin baitin wucin wa jimo bayani a wai ce cin latin ga yau matu kallabu juhun finnar ya kuli ya laita na ta'anar Allah wa a ta'anar Rasula ya e fuwa likiya na fi jefis ka zaun ci na fi ga yi so ka sare da ya ga ya mitu su kwa ma mitu tusha wa qalu a caga rabbana ya wato yace inna atana sadatana ya mutu da shi wa kubara ana da nusayin shi fa adalluna sabila mai lagin ya kako ai la ai la dikir ai la anyika kin ne wa gun gun wayo ai la mutu da ci ko baba ko ko ko ko ba ko ni ko yaya ko ndoga ko ya ko kanzan ya le lemba ya ce ci ba a sai ci wani a gaka ji kazan su ci sai turiya fa'adun luna sabila ta yi la'agika ni. rabbana sai ci yayi atihim ne min al'azab ula ko tun ba doji ya zane shi ya azaba wal anhum la'anan kabira wa mabulan wa ya la'anan wuce nan ne kyara ne lawiyo gashi jofe da mutu zanuwa zanuci ngai lelle mai sai ci na mare dokun don duniya halitta shi yadda da mine na gizan wuce nan so a firauna annabi musa ga ya firauna ga firauna ji firauna bai jima ya bi ala imani a ji wabi yana gana a zama ba da kuronin ula da kwan da kwa ji bai ya mafaru ne gudana su a cikin yiri ya babu a cikin masu bani nan musa ga ilimu a inda rabbi hmm. fi kitabin da ya zai rabi wa layi ya salimin da ba su ce ba su shi na wọ́n gbé káwọn mẹ́bà tán ní anabi ibrahim da ba jama'in wọ́n waga bí a jibu ta ya tsoye ci ma zai ta masu laciyantun na ake funa kalu ina waje na aba a na laha abidi a hmm? ga tun da kun da kwaje jibu ta ya kutin nan aga anabi shayi wa aga jama'in shiga a jibu ta ya tsoye aji kaza aji kaza aji kaza kyagun asalatuka ta'muruka an natruka ma kana a aba'una in ba lawa ga jin furobi lain da kun da kun yaji buta ni hmm? eh, za a yi shi a gaskiya ta ga ma na bi aza fi aba'ina al-awwalin wa ganin sai ban dakon dakon ne shi na nawa. annabi sa sallam ya ga abu talib ga ya abga da la ilaha illallah eh da shi na su ne ya gunga ga gan atar ga eh gunga atar ga ba an milata bi mutalib ga adi ga sai daga ko da ku babu ne ya bi mutalib na ga wuta ci min la bi mutalib a shawa ne ga ta'assub lil aba'i ko a ta'assub lil ajdadi ko a ta'assub lil kibari mun da mine ne gizaji na nga male fari ya gata dabi ye gwa link wuce bata gaba za we we na waga jina istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab zai je la me tu jona ya e gwa ga bi e gwa to maga wabe yayi leshin maga ba e bugo zubushi ci ga ni tu ni ka nga ile tu o mi ga t'i mushriki daga irin nan so ko ma ga ga manan wajan mushriki ja azan da ga tabi usabila na ya mitu ya koyi ya mitu addini sannan mil khataya ku kawai to leto yi aku fa kullu kuɓe ta abu ta ko to ma hum bi hamilina min khataya min shay a le fi andura o ga da mi o to ya yo bun a firawna dana nawan ga da idan na mutu firawuna a mai fa alkiya na da kya biji faro wani zai ta haju na finar sai kullu do a fali da na takbaru inna kuna lakum taban fa al antum gununa na nasiba minan nar a fi gbogbo mi fina zara ta ga ye ga ila mi to ngbe ya fu kya ye de ne inan na a ga inna kullun fiya ba ta gani ga fi mai fi na gani inna la ka kada aka bai na libari to gogo wale gan zai ji ṣèpínlẹ̀ ilé zèrìfẹ́ jùmọ̀ má bàjọ́ wọ́n fẹ́ gan orùkùrùkù àti fẹ́ lámì tó etí ẹ̀lẹ̀ bá sọ̀kọ́ ní ẹfọ́ àlìkíyà ojú láti àgbẹ̀gẹ́ ní àgbúlá ní gbẹ̀dọ̀ yọ rẹ̀ har tó bá abu na fọ́lọ̀ àjàfẹ́rẹ̀ lọ́wọ́lá antum na kun na mumini ko yi goyi e, ba yi ga ta dole za su maje gandawa gashi gan kawai yi boye ne dai mislidi na iga suke iga ti za kirki to su wuce ma ne saukin lamada to a tsona shi mai doga da suka ga bali kuntum kawo mujirmi ne kayo to fijo ne jini a je kirki a kirmi na ga zai mu alai ci mafi na ganin ala azun wado yi ba e bogo manyu lawayu mislidi ndako ndako lawayu mislidi position lawa yu mislidi wa you so doji na ce ce wana yawon unu dole a fi na bani ɓogun ɓebiri ko? Nga hmm. ngamala kaman gaji jihadu mucha kuskure ji gaskiya mawai wazo umajaniya kirki umaci mici umma jan da littafin tubici cin wucin zando man da bayani ji wucin kan wucin man na da uzuri ma da ya ce wai bai tiyari da balwa wani lada amma wane Zuma zumagwe ko wane ga kuskure yi na na wani man na ga da uzuri ya bai ta da nuji na zando ma da bayani yawa wani ya da ga da mutuyan nan wa da uzuri wucin yawai laifi ko ji gane wu izai ta hada alhakimu fa asaba fallawo a jiran ɗin zaga ji ishti adu caji daidai wani lada guba kuma ga ji ishti adu ci, bici wani lada ni amma ko ga ji ishti adu wucin wa tun manzila ya na ji ta adu na bai zonci da to lada ni wunci ne ka gun la tun manzila zana ji ishti adu na wunci da ishti adu jiyan nun jina yayi ga ishti adu alqawlu ala llahi bi ghairi ilmin in ga wani sun tafa ko wa an ta kulu alallahi ma la talamun ɓaru yau mara ishta dubu jiya cewa wa gaskiya za su kuma da matsayin wajen gole ka ga tun wada shi ya bane gaskiya wasu ya bago yanzu gafe da lami tun zallafiyan ulama wuji wasu bayan yi na shoma sai ci latin daga wa mai ta illaha war rasula dan ga tutu sai ci bai tuci wina. fa'ula ya ka zamu ci shi ma'allazina an Allahu alaihim ga famba be zai cece ni majiya minan na min ya nabi wa sirike me zaga gaskiya jo shuwa da mai shuwa da jo salihin mai zakir kishi wa suna ulaika rafiqa ibn ya ce to fata'atu Allah wa rasulihi wajibatun ala kulli ahadin in mi la to ce ci wajibi ta tin zainin dondo wa ta'atu latil umuri wajibatun in mi la ke ce, ma wajibi yo li amrillahi bi ta'atin e bona ce ci forogan alamiya tuwa nan a ta Allah wa rasulahu bi ta'ati bi ta'ati wala tilum bil amri sana ga tuce ci da tuci wuni da da ci ji na fa lillahi Ebo sako na fa ruhu alallahi ladu da ba da basako wa man kana la yutihum illa lima yakuzu min al wilayati amma ga na shi mun ce la mi tuwa sai bo dina wani waje bo yanki nan wọ́n dé gani bí ayin kó position náà láyìí náà fẹ̀yìn àtọ́wò àtọ́ ahùn aga wa wọn mẹ́tọ́ wọ́n mọ́nà wo àṣọ ahùn amma ga alakan masu kun feliya ba fama lau fil akhirati min khalakin da ne fa alki an bawa da rabon dunga kin wa zan go illati du shi ka gun di lembe to ya chan min ne millatu sukub da tuci wibo mudan ngo diga ni ako Allah ya wa Allah ya waya ya hakka ni ta ce bunu la mi ta ku ji mafiya nan haƙƙi wani ta ci abu a cikin canin sai ta gina ga fari kiya ne amma la kuro jo ma da yawa da buwamu wa le ga na ba ni ya na dokun don dukku zai yo sai tiya ga ya buwe bu shi na mulki ga sai waza ce jinacin mulki ga sai dikiyo a sai waza a ce mai jihancin Allah kiyaye mu wa kad rawal bukhari al-imam al-bukhari la bi al-imam muslim daga hadisi ya biyo da ronga annabi sallallahu alaihi wasallam ga za ku ta da mutai ta ga ya ce ci ma can le biyara ya ce ci ma ali zawon sha ma da zaba na tanan e za mu fari da ne lanuwa kan zana mana wajen wadana ejabiya e ya e za mai gogon wagon ya wani wani wasu kaci na magawa jikiya ya gani mai zaba gina da gani mai zane da kuma ya za in ce shi kuci ya bari wule ya waza wancin gwanin ga wale ya daidai sani na jima gani mai zane in kyawun ba ya ji ya za amma wajen ba ya ajin ya bari ya nan wa da gangane biyu yi nan a ga layu ya yi nan wa da nan ga da su kun wa mutu ko ma da su kun ga wa da kiyan mu ya ajin ya da so insha Allah ta'ala baba ga bukatun a yau daga caban littafi kemne ciwo nan ci zubari nan ba na yiga ji ne da nan ya ba gace cin ya ilada ba na yiga ci bishi nan ko ya ci kuskure nan ko ya ci haji yaye nan ko ya ci haji nika nan ko ya ci haji bakman nan su ya ci ya ilimi na ji amfani ba albarka nan ya ba gace cin fabe yi mu ji ya fiye wuya yi in ga wani gangani bi bitice yi shi ma yi majiya da jahili yau yi makanta yau yi ji manya yi ɗaya dokunan ya ba da tsoyacin wani ilimi na jan fani da albarka yana wani zaba yoge wani da aljanna wani siri yuso ya yi hasanatun fi duniya ya yi hasanatun fi akira subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da assalamu alaikum wa rahmatullah ne gwa za a diga gina hmm?